Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau za mu yi hadisa cikin da kuma da farko nan busasshen tattasai ne na ciccire ƴaƴan da ke ciki sannan sai na wanke su tas bayan na gama wankewa kamar yadda kuke gani sai kuma na kawo ruwan zafi da ke jika shi a cikin ruwan zafi minti talatin zuwa awa ɗaya daga nan sai na juye shi a cikin blender bayan na juye a cikin blender sai na ɗan saka tafannuwa da kuma mai kaɗan sai ki blending ko kuma ki daddaka shi ki yi shi har sai ya yi smooth sosai sai na kawo kuma coriander da komin da kike gani na daka shi yayi taushi sannan sai na sa a ciki amma an blender ki zaki dauka duka sai kawai ki dauka na saka gishiri kadan sai ki blending ya zama smooth kaman haka nan kaza ta ce wannan yankan da za a shi ake cewa spatch cook din to da farko zaki yanka kamar yadda kika ga ina yankawa haka to ki ma haka zaki yanka bayan ki cire wannan kashin bayan sannan ki tsaga inda ake gana na tsaga ki da kirjin kaza ta kwanta ta kwanta inda kika ga ya kwanta din haka to shine spatch cook din kamar yadda kike gani haka na an gama ragowar marinades din namu kuma sai na saka mai da duka wannan list of spices din amma dole sai da harisa paste din ba ka ba harisa cikin ki kai ba sai ki cacca caccakuɗa komai da komai ya gama haɗiya bayan ya gama haɗiya sai ki kawo kaza ki ki shafa ta ko ina da ko ina ya ji sai ki bata ta marinating zuwa awa daya daga nan sai ki saka butter sannan sai ki dan saka lemun tsami ki gasa shi bayan kin gasa ki sa wuta sama da kasa kina yi kina jujjuyawa ta kuma fried rice din sai na saka mai sannan sai na kawo shinkafa da na wanke ta tawon daku sosai ta bushe sannan sai ki fara soya ta dan yi light brown haka sai na kawo kori zaki jujjuya ya hade albasa da kuma bay leaf sannan sai na kawo seasonings dina sai ki saka a ciki ki tabbatar da ya hade gaba daya na kawo karas da kuma fis shi ma na saka a ciki na jujjuya sai na kawo tafasasshen ruwa na saka a ciki bayan kin saka tafasasshen ruwa ta dan fara tafasa sai ki rufe bayan ta kusa yi sai na saka red bell pepper sannan sai ki rufe ki bashi ta karasa turaruwa har komai da komai yayi kamar haka yadda kike gani shikenan an gama nagode kar ku manta ku likin sannan ku subscribe to my youtube channel